zai iya tabbata saboda update din da suka saki ranar biyar ga watan nan so wannan update din yana kara tabbatar da cewa fa wannan men shigan shi kasuwa Maman Fatima Healthcare shahararren kamfanin bada magungunan gargajiya wanda ya shahara wajen bada magungunan cututtuka daban-daban kamar haka hypertension wato hawan jini, ciwon suga wato diabetes, ciwon olsa, matsalar fitsarin kwance, matsalar al'ada, cutar HIV, ciwon mara, cutar sanyi, matsalar rashin haihuwa, stroke wato bugun jini kenan da sauransu. Cibiyar tamu ta tanadar muku da dukkan wani nau'in magani daga shahararren kamfanin nan na Fafon Life. A irin su Faforon, Spidex 19, Spidex 20, Spidex 21, Superpros da sauransu. Muna ba da magungunan cututtukan da suka shafi dukkan jikin ɗan Adam, Maganin namu yana da sahalewar hukumar NAFDAC. Muna tura kayayyakinmu zuwa ko ko'ina a faɗin duniya. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a kan lambar wayar mu kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyar tara bakwai tara bakwai shida biyu. Sai kun zo. To barkamu da dawa mana Idris alhamdulillah mun tattauna dangane da abin da ya shafi a satoshi da kuma update da ya fito. to uh, shi ma zan sake maka tambaya ne akan ainihin irin wancan da ne maka na menene latest update akan pi network shi kuma yanzu eh to gaskiya latest update akan pi network batun open mainnet din shi kamar yadda muka sani ba wani uh, update daga su da yake nuna cewa ga lokacin da za a yi open mainnet mm. babu wannan abin nan din saboda pi network uh, ba karamin project ba kuma project ne wanda ba a taɓa project da yake da community shi ba al'ummar suka kwatan kwatan eh, shi babu ma ba ma wai rabi ko a kai shi ba saboda wannan 35 engage pioneers din nan da suke yawan maimaita shi ya ninninka haka mutanen da suke mining din pi network a million ko 35 eh, million so saboda haka kuma shi yawanci project na crypto musamman irin na mining din nan babban abin da ya fi kawo jinkiri shine batun KYC hmm. KYC ya fi komai bata lokaci kuma ya fi komai jan kuɗi a project hmm. so abin da pi network yake fuskanta kenan bangaren KYC so kuma babban ma KYC ne dalilin da yasa aka kirkiri wannan enclosed network din shine dalili ba shine babban dalili akwai dai dalilai da yawa mm. amma dai KYC shine dalilin da yasa aka kirkiri wannan enclosed network saboda kan mutane su kosa da yawa mm. sai aka fito da tsarin ana yin KYC a hankali ana ba wasu dama wanda kuma suka samu suka tsallake sai aka kirkiri cinikayya ta cikin gida mm. wanda za ka canza fayil ɗinka zuwa kaya ka je ka sai kaya ka ba da fai ko a sai kayan ka a baka fai tsakanin wa'inda su kai mining mm. amma ba a yi da a transaction da shi ku kawai dan Najeriya a Najeriya sosai China a China ko ba ma China ba eh. ko a ina yake a duniya za ku iya cinikayya da shi amma dole sai yana da pi network mm. kuma ya shi ma ya tsallake KYC ya an tura mai nashi a transferable balance to shine ka iya za ku iya cinikayya okay yanzu idan na ga wani dan malaysia eh. haka muna chatting ya ce mun kaza shi ma ya yi wasu ne ma na yi sai na ga wani abu zan iya sai ya turo sai ka siya ko ba dole mm. wai sai nigeria ba ko ina ne a duniya inda yana yayi mining din fai kuma yana da yayi KYC mm. normal ka iya transaction da shi so wannan wannan shi enclosed network din kamar yadda na faɗa babban dalilin kirkiro shi shine wannan KYC din nan hmm. so da za da a ce tuntuna an gama KYC so ban tunanin zuwa yanzu ma ba a yi open manual ba saboda su su ko team din sun fi son sun fi mu san cewa gashi a ce an kammala wannan tunda ai project din su ne kuma za su kafa tarihi ne a duniya cewa su ne na farko da suka kawo wannan sosai kuma so wannan kawai mutane su kara hakuri amma gaskiyar magana open manual har yanzu ba wani rana da suka sa da za su ce ga ranar da za a yi open menace na turo maka da wani video wanda na ce nake so mu dan tattauna ban san ko ka kalli video din ba eh na kalle shi to me ka fahimta duk da harshen turanci bari mu ya kamata mu masu kallo bayani yan uwa na wanda yake turanci ya mana karanci mun fijin eh. Hausa eh wannan bidiyon ya da sun yi magana ne akan abubuwa guda biyu mm. na farko batun wannan enclosed network din na biyu kuma a ƙarshen bidiyon sun yi magana a kan wannan listin ɗin da exchangeoji suka fara yi hmm. na shi wannan coins ɗin so wannan listin ɗin kasan ana ta cece ku ce duniya su za mu tattauna shi eh, ya dan kawo rashin fahimta da kowa na kokari dai ya eh, amma ba su fito direct sun ce ba amma an ka fahimci maganar su suna magana ne akan wannan listin ɗin hmm. so kamar yadda su kotun ɗin suka bayyana a white paper ɗin su cewa idan aka yi open mainnet na ah, pi mm. ba wai su bane za su ɗauki pi su kai ma exchanger su ce gashi muna so ku yi mana listin din coin ɗin mu a'a ku da kuke da exchanger ku ne idan kuka ga ya dace mm. ku yi listin ɗin pi sai ku yi listing ɗin shi mm. to su exchanger sun zo an yi wani ma abu da ba a taba yin shi ba a kasuwan crypto saboda su a yanzu pi network yana matakin enclosed network ba je open ah, network ba bare a fara transaction da shi a exchanger mm. to kawai kwatsam sai aka ga an yi listing din shi a a exchangeoji ina tunanin yanzu exchangojin da suka yi listing din shi ya kai guda takwas mm. so abin ya ba mutane a duniya mamaki mm. gaskiya kuma abin ya kara fito da darajar network a duniya saboda yanzu waɗanda da ba sa yin mining yanzu suna yi tunda har sun gan shi ya sai manya manya ma'ana inda ba shi da ba za su sa shi ba inda ba a da shi ba ba za su yi listing din shi ba sosai sosai ah. saboda akwai wani akwai wani ma a twitter babban mutum ne shi yake da bsc news duk wanda yake bin ah, update na shi ya san wannan bsc news din ana ce mai ben to yanzu ba project din da ya fi tallatawa irin pi network hmm. yana da abin nan din jarida a twitter wanda su kansu Um, satoshi suna bin shi a twitter kuma yana following din kuma suna retweeting din magana shi hmm. so duk wannan wannan shine babban nasara da Pineto ya samu dangane da listing din shi da aka yi a exchanger so amma wannan listing din akwai ta bangaren da yake da matsala akwai kuma ta bangaren da yake alheri ne sosai kuma advantage disadvantage yana da advantage gaskiya yana da disadvantage so babban advantage din shi kamar yadda wanda ne yanzu na faɗa wanda da akwai mutanen da suke ganin ma cewa ba zai fito ko a dala ɗaya ba hmm. sai gashi a wata exchange yana yana buga dala ɗari biyu kamar atlantis ya buga ma kusan dala dubu goma hmm. so akwai wanda za ga kuma ya buga dala ashirin da wani abu dala ɗari so haka ne so shi wannan tsarin listin din da aka yi na exchangeoji kamar yadda coin market cap suka fito suka bayyana mm. akwai wani tsari da ake ce mai iou a crypto mm. to wannan tsarin aka bi shi wannan iou din ba wai ainihin pi din bane a exchange ba ainihin pi din bane a exchange shine tsarin iou yanzu kamar misali kafin coins din ya shiga kasuwa sai exchange su ce to ku zo wannan coins din mm. mun ko da an yi open mainnet din za mu listing din shi a yanzu duk wanda yake da kuɗi yake da bukatan wannan coins din zai iya siya a hannunmu mm. za mu aje mai kuɗin duk sanda aka yi mainnet mm. za mu ɗauki adadin wannan uh, uh, network din eh. mu bashi ba su asalin da nawa zai fito ba su sani ba kaga wannan ai sai so sai mutane ba su san <laughs> wannan din ba so eh. kuma su wannan su hmm. wani riba ne a wurin su exchange abin da yasa suka kirkiri wannan hmm. saboda yanzu in ka je ka sai faya exchange zaka iya sai da shi a yanzu ka gani hmm. zaka iya sai da shi maimakon ka ce a tunda na siya ai dole sai ya sai an yi open mainnet ya fara shiga exchangeoji sannan za a bani nawa a kawai wannan kamar irin tsarin banki ne ka je ka kai fiat currency kawai ka gashi in numbers to hmm. kamar haka ne to shi wannan idan ka siya yanzu zaka iya sai da kuma wannan file ɗin da ka siya a exchange hmm. amma ba za ka iya ɗaukan shi ka ce za ka kai shi wata exchange ba ko ka ɗauko wanda kai mining ka ce za ka shigo da shi exchange ka saida ba zai yiwu ba saboda ba wani akwai abu da ake ce mai api a crypto wanda duk wani coins da za a yi listing din shi ko wani blockchain da yake da za a yi listing din native token din shi akan wata exchange dole sai da wannan wannan api din shi ne ake kiran shi application programming interface wanda shi ne yake hada blockchain da exchangeoji shi hanya ce to babu wannan shi yasa babu yanda za a yi ka ɗauko network daga Um, browser ka ce za ka kai shi wata s hmm. kuma ba za ka iya ɗaukan shi daga hobby ka ce za ka kai shi st.com ba ko ka dauko daga st.com ka ce za ka kai shi atlantis eh. saboda ba api a kan shi kuma babu shortcut kuma channel ne kadai zai linkin shi ne kadai zai iya wannan eh. abun shi yasa ka ga idan shi yasa ma ka ga farashin ya bambanta saboda inda a ce akwai api to duk inda ka shiga farashi ɗaya za ka gani hmm. so amma rashin wannan api da source code na pi network shi yasa ban farashin ya bambanta shine tsarin IOU wa'incan za su je su sai listing za su ce sun yi listing din pi a kan kaza to daga lokacin mutane za su fara siya wannan kudin da ake sa za ga farashin shi na ta hawa na ta hawa idan kaga kuma yana sauka to za ga farashin shi na sauka so kuma su exchange disadvantage din da suka kawo suka haifar wa pi network a nan na wannan listing din saboda shi ba coins bane mai liquidity da suka eh, yi listin din shi kuma sai koma coins mai liquidity hmm. sai koma coins mai liquidity kaga kuwa za a yi samu matsala sosai kuwa za a samu eh. matsala so kamar ma wannan ah, akwai wata exchange ana ce mata economy hmm. su sun tabbatar cewa fa ainihin fai din ne ake trading da shi hmm. ba irin na shauran exchangeoji virtual ba sun ce ainihin fai din ne so kaga wannan duk wani abu ne a boye wanda har yanzu cece ku ce eh, aka sun ce fayaɗi ne wasu kuma sun ce eh, eh, amma akwai exchangeojin da su sun tabbatar cewa ba wai ainihin fayaɗin ba ne kaman ah, wannan wannan babban exchange nan ga ta nan da suna coin market cap mm. wanda duk wani coins a duniya yana kan wannan exchange to su sun fitar sun tabbatar da cewa wannan a kan tsarin IOU ne ba wai ainihin wancan pi din bane so kamar yadda na faɗa ma babban disadvantage din anan shine duk wanda ke mining din pi network inda ya dan kwana biyu a ciki ya san cewa pi network ba coins bane mai liquidity stable coins ne stable coins shine wanda bai da yawan hawa mm. kuma bai da hawan yawan sauka to su da suka zo suke listing sai aka mai da shi kawai tsarin coins mai liquidity wanda wannan babban disadvantage ne ga project din saboda ana so a ringa cinikayya ne da fai kamar yadda aka tsara shi eh. Eh, ana so a ringa cinikayya ne da shi ba wai irin wannan irin digital asset bane da zaka mm. siya in yayi daraja ka sai da shi ka samu riba shi yasa ma shi tsarin shi zaka ga yawanci a yanda yake ba wai coins bane da kake so wai bari a yi listin din shi ka je ka sa kuɗin ka in yayi sama ka sai da shi ka samu riba hmm. to wannan listin din da